This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. Akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kasa amincewa da Majalisar Wakilan Amurka ta yi da ƙudurin tallafawa ma'aikata a Amurka waɗanda yarjejeniyar cinikayyar duniya ta shafa kai tsaye zai shafi ma'aikata wajen dubu ɗari da iyalansu. Gawurtaccen shirin nan na shugaba Obama na sakin mara ga cinikayya a Asiya da Pacific ya gamu da cika sosai jiya juma'a bayan da majalisar wakilai ta kada ƙuri'ar kin amincewa da wani ɓangaren shirin wanda ya tanaji ba da tallafi ga ma'aikatan da suka rasa aikinsu sanadiyar yarjejeniyar cinikayyar da amurka za ta shiga 'yan jam'iyyar dumakarar ta su obama da 'yan republican sun kada ƙuri'ar ƙin amincewa da biyu akasin ɗaya ko da yake 'yan majalisar sun dan lallaba sun amince da kudirin baiwa mr obama izinin tattaunawa kan yarjejeniyar cinikayyar ta trans-pacific partnership tpp a takaice wannan ko kusa bai kasance nasara ga shugaba obama ba sai an amince da bangarori biyu na kudirin tare kafin shugaba obama ya iya rataba hannu kansu 'yan republican na majalisar sun ce za su yi ƙoƙarin sake gabatar da bangaren tanajin tallafi ga ma'aikatan don sake kada ƙuri'a a kai ranar talata 'yan demokarat da dama na fargabar cewa yarjejeniyar ta tpp za ta sa a gudu da ayyukan da amurkawa ke samu zuwa kasashen waje ta yadda za a cutu dama an saka ɓangaren tanajin tallafin ne don a daɗaɗa ma 'yan demokarat kuma sai da mr obama ya je ginin majalisar na capitol hill jiya juma'a don zawarcin muhimman 'yan demokarat a majalisar hukumomi a amurka na tuhumar wasu mutane biyu da yunkurin taimaka ma kungiyar nan mai da'awar kafa daular islama isis a takaice da kashe amurkawa ciki har da shirin kai hari kan wasu jami'an 'yan sanda a bastin ma'aikatar shari'ar amurka ta bayyana waɗanda ake tuhumar da sunayen david wright ɗan shekaru 25 da haihuwa daga everett na jihar massachusetts da nicholas ravinsky ɗan shekaru 24 da haihuwa daga rhode island Robinski ya gurfana a gaban kotun tarayya da ke Boston jiya jama'a, shi kuma Wright tun a makon jiya aka damƙe shi. An tuhumi Wright da Robinski da haɗa baki da juna da kuma wani wanda har yanzu ba a san shi ba da kuma kawun Wright mai suna Usama Abdullah Rahim ɗan shekaru 26 da haihuwa wanda ya zauna a Rosendale na jihar Massachusetts har zuwa lokacin da ya mutu ranar biyu ga watan nan na Yuni a cewar bayanin. an bindige rahim har lahira bayan da ya farma wani jami'in tsaro a wani wurin ajiye motoci a slindal ana kuma zargin mutanen uku da shirin fille kan wata mace da ke birnin new york wadda ta shirya wani taro mai cike da takaddama a texas kwanan nan na zanen barkwancin annabi muhammad na addinin islama to amma sai suka canza shawara a cewar hukumomin na amurka hare-haren jiragen saman da kasar saudiya ke jagoranta a yemen sun hallaka farar hula akalla shida a jiya jama'a tare da ruguza wasu gine-ginen tarihi a birnin sana don haka majalisar ɗinkin duniya ta jinkirta tattaunawar zaman lafiyar da aka so yi a birnin janeba tun ma kafin a soma rahotanni daga cibiyar raya al'adu ta majalisar ɗinkin duniya na cewa hare-haren baya-bayan nan sun lalata gine-gine masu ɗimbin tarihi da husumiyoyi da lambuna waɗanda ma wasunsu sun kai shekaru wajen dubu biyu da biyar a tsohuwar shiyar babban birnin da ake kiranta alkasimi shugaban cibiyar unesco ta kula da al'adu a majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wade da ruguza gine-ginen tarihin da aka yi waɗanda cibiyar ta ayyana a zaman wuraren tarihi na duniya hare-haren na jiya juma'a su ne na baya-bayan nan a jerin hare-haren da suka lalata ko wargaza gine-ginen tarihi da wuraren ajiye kayan tarihi da wuraren da ake haƙo kayan tarihi a ƙasa da ke birnin sana da sauran wurare a ƙasar gamayyar sojin ta ƙasashen larabawa ta ce takan auna sansanonin soji ne kawai a hare-harenta to amma hukumar lafiya ta duniya who ta kiyasta cewa tashin hankalin ya yi sanadin mutuwar mutane akalla biyar tare da raunata wasu dubu wato ɗaya. to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'yan kungiyar sintiri ta matasa masu ɗauke da makami a arewacin najeriya sun ce mayakan boko haram sun ƙona ƙauyuka shida tare da hallaka mutane talatin da bakwai. a sabbin har-haren da suka kai daura da tungarsu da ke dajin sambisa 'yan ƙungiyar sintirin masu alaƙa da gwamnati sun gaya wa manema labarai jiya jama'a cewa hare-haren sun aku ne da daren ranar laraba wata jaridar najeriya mai suna da nation ta ruwaito cewa ƙauyukan wato koshifa da matangel da buraltuma da darmanti da almeri da burmari duk na cikin jihar Barnani. ne wani ɗan ƙungiyar ta sintiri mai suna ahmed ajimi ya gaya wa kafar labarai ta associated press cewa waɗanda abin ya ritsa da su manoma ne da suka koma ƙauyukansu kwanan nan bayan da sojoji suka kori boko haram daga yankunan a farkon wannan shekarar ranar alhamis dai shugabanni daga najeriya da nijar da kamar da benin sun haɗu a babban birnin najeriya abuja don tattaunawa kan shirin kafa rundunar gamayya ta yaƙi da boko haram majiyoyin diflomasiyya masu alaƙa da tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar iran sun ce an samu jinkiri sosai ana saura 'yan makonni kafin cikar wa'adin cimma yarjejeniyar tarihi tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya shida majoyin sun shaida wa kafan labarai ta rasha cewa jinkirin na kawo damuwa saboda mataki na ƙarshe na tattaunawar na dusar cijewa ne yayin da ake dusar wa'adin ranar 30 ga watan na yuni zagayen baya-bayan nan na tattaunawan ya auku ne a wato jiya a birnin biyana iran dai ta tsaya kai da fata cewa ba za ta bar masu bincike na ƙasa da ƙasa su isa sansanonin sojin ƙasar ba a matsayin wani bangare na sabuwar yarjejeniyar binciken waɗannan wurare dai wata muhimmiyar bukata ce ta yammacin duniya a birnin washington kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce dole fa ne iran ta amince a shiga wuraren tilas ne iran ta cima jituwa kan yadda za a je wuraren idan ko ba haka ba babu yadda za a ci gaba da batun sauƙaƙa mata takunkuman da aka ba mata a ta bakin kakakin ma'aikatar jeff ratke Ƙasar Pakistan ta rufe ofishin ƙungiyar nan ta ƙasa da ƙasa ta tallafa ma yara ƙanana mai suna Save the Children. Tana zarginta da shiga harkokin da ke saba ma muradin ƙasar. Hukumomi sun rufe ofis ɗin ƙungiyar da ke Islamabad babban birnin ƙasar tun ranar Alhamis, sannan suka baiwa ma'aikata na wato ofis ɗin ranaku sha biyar su fice daga ƙasar a cewar ma'aikatar cikin gida. labaran duniya aka gama saurara. To madalla yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Ilo Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a bari ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani. Sun yi baro son da ba su da ka kira su don haka su dai babu ruwansu sai su kira mata a gidansu ba su bukata gyara ƙasa sanyi da himma da mai san jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka alkawari yau za mu ci gaba da tattaunawa da muka faro da alhaji garba gaishuwa kaɗin ɗimbin gaisuwar sashen hausa na murya amurka nan zuwa ga alhaji abubakar balarabe birnin gwari na ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar kaduna tare da mahaifinsa alhaji baba balarabe da fatan suna nan lafiya ɗimbin gaisuwa zuwa ga sama'ila makanikin mota baucin yakubu tare da amininsa mahmud bello darazau da fatan suna nan lafiya haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga sulaiman adamu celedi na gidan rediyon brc fm da ke garin kirfi a jihar bauchi da fatan kunanan lafiya tare da dukkan abokan abokan aikinka sai wata gaisuwar zuwa ga mai sauraronmu dr ɗayabu na asibitin badara shi ma a yankin karamar hukumar kirfin ta jihar bauchi ga ɗimban gaisuwa zuwa ga alhaji muhammadu kabir sarki ruwa sai salus nest call total filling station sai garba ila kafinta tare da yaya kula sai sa'adatu da sadiqa mata alhaji dan asabe abi lion a baucin yakubu sai baban gida star karofi tare da sani muhammad chindo karofi sai yusuf alhaji abba dawaki dukan kwa a baucin yakubu da fatan kuna nan lafiya kalau ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga membobin majalisa abar ya huce ta facebook irin su lawal toro da ya haya sani sai usain ali imam tare da muhammad aminu barau sokoto sai sama'ila sale hardawa sai umar bello tare da nura mohamed chiroma sai sa'idu aisawa tare da murtala ibrahim sai kuma ahmed usman funtuwa tare da kabiru bala japanis sai ashiru m umar tare da muhammad manga kobi sai jamil ibrahim tare da mustapha kanya tare da abubakar malami sai sardaunan sauti tare da nasiru muhammad sai yusuf aliyu yana tare da suleiman umar da abubakar yushau alhassan sai kuma mujahid shugaban samari sai haya s sani tare da dauda auta sai musbahu garba sai kuma tasiu muhammad da sahabi kabiru jama'are sai dan kudi dan kudi tare da nasiru mu'azu da saifullah abdallah soba tare da ma'aruf hassan zakka sai a e shekarau garba sai shamsu shehu kawar. kauran wali dukanku da fatan kunanan lafiya kalau. Bismillah jalla Ubangiji ya mai sama kai mana agaji ku jama'a ku tsoto ku ji garba zai wa ƙasa aji Allah ka tsare Najeriya. Mata da mazan Najeriya kuma tare mu zauna lafiya. To, masu sauraro kamar yadda muka yi alkawari dai ga ci tattaunawar tattaunawarmu da Alhaji Garba Gaishuwa. har yanzu dai muna kan batun siyasar kai batun npn mm. ita ma lokacin a wurinku ita jam'iyyar npn ai kamar jam'iyya ce ta adawa adawa miki sai dai wata kusa ta wata kusa su yan npn din eh. ba a taɓo su ne ko ba a taɓo su bane a wannan karin Mm. ana taɓo su ai kaga akwai wata waka da nake cewa mm. Allah da mulkin fisi mulkin da ba abin nafsi balle a zo duba hadisi a kashe mutum ba abin ba'asi ba abin tafarkin addini mu shugaba mu kaso malam aminu nuru mulkin da ba masu karamci ba sa a gudun ta mutunci da rashin sani ga bambanci ko ko su shirya muna hunci idan rushe hanyar addini mu shugaba mu kaso malam to kaji to ai ana dan taba ta ita ma kadan kai batun waka ta addini kamar mm. waka daga fara ta hisabi ga kuma wakoki waɗanda suka shafi siyasa mm. kamar su jama'a da kuma sauran wasu abubuwa baka wake su ne sosai ana yi mm. a wacce kake so yanzu a yi wacce ake so a eh, yanzu kamar yanzu ka mana bayani kamar kana yi wa mutane kana yi kan abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa ko abubuwan da suka shafi rayuwar jama'a kamar ba abin da ba ne wacce ake so ta kasar ake so a dauko abin da ya shafi kasar ko ko mutanen ko kuma me ake so a faɗa duk abin da aka faɗa za a yi eh, to a fara dauko mana abin da ya shafi kasa abin da ya shafi kasa mm. to alhamdulillah rabbana mun yi godiya samun mulkin mu birnin Najeriya alhamdulillahi rabbana mun yi godiya samun mulkin kasar mu birni Najeriya. Najeriya ƙasa guda al'umma ɗaya, Najeriya ƙasa guda mai tuta ɗaya, Najeriya ƙasa guda mai murya ɗaya. Tsari da tsari tsare tsaro sai Najeriya, Allah ka tsare ƙasar mu birnin Najeriya. alhamdulillahi rabbana mu yi godiya samun mulkin kasar mu birnin najeriya to kaga wannan waka in za ta tsawo ai zan kare ta kaina don na ce tsari da tsari tsare tsaro sai najeriya amma a me a da ba a wannan lokacin ba a wannan lokacin ba yauwa to kuma sai har yanzu dai wata ta najeriya hmm. wadda nake cewa Mata da mazan Najeriya ko mu taro mu zauna lafiya. Mata da mazan Najeriya ko mu taro mu zauna lafiya. Bismillah jalla Ubangiji ya mai sama kai mana agaji. Ku da jama'a ku tsoto ku ji garba zai wa ƙasa aji aje Allah ka tsare Najeriya. Mata da mazan Najeriya ko mu taro mu zauna lafiya. Babban birni Najeriya mai kyau da ado ga dukiya ga kyan yanayi ga tarbiya ga ku addinin Islamiya Allah ka tsare Najeriya. Mata da mazan Najeriya kuma mu zauna lafiya. In ban da ba mu da zuciya kakaza a ban mu na saniya mu riƙe ƙahonta mu tsaitsaya nonan ta su tatse dan tsiya musu ban mu mu tatsi na tinkiya mata da mazan Najeriya. ya to ita ma haka tana da yawa to kaga abubuwan da ya shafi Najeriya kenan to kuma kaga akwai ta mutane ma har yanzu eh. mm, ko da aka tabo za a yi shin wasu irin abubuwa ne suke baka sha'awa game da waɗannan waƙoƙi to ni waƙoƙi abinda suke ban sha'awa kamar zamani ne yake tafiya duk abin da ya taso ko an sani ko ba a sani ba zan yi kokari in yi saboda ya zama na bar tarihi akan abin in ma an nemi abin to dama akan hanya nake sai in dora kawai kuma waƙoƙi kamar ilimi ne allah ya baka ilimi ka ɓoye to hmm. kai ma sai an tambaye ka me yasa ka ɓoye saboda haka kullum kokarin ma da muke waƙoƙi mu ga sanan da yawa ga sanan sun fi dubu hmm. so muke wani allah ya sa da yake abu mutum ɗaya an ce hannu ɗaya baya ɗora jinka hmm. mu waƙoƙin allah ya bamu da basirar a yi amma kuma dole sai ka nemo masu hannu da shuni sai ka nemo masu hanya wanda in an zo da hannu da shuni an zo an bubuga waƙa nan an maida ita daga arabi ko koma boko to kuma sai an nemo masu hanya wadda za su abu ta kan wani abu ta kan wani ai kaza ai kaza ai kaza kana ma fitar da su mutane su amfana mm. amma dai kokarin mu yin wakar mm. to mun yi wakar to yanzu fafutukar da muke wa zai dauki irin al'amuran mu da nauyin mu dan kada mu mutu mu bar abin mm. dan da yawa akwai wanda suka mutu sun bar basirar ba mai maimaita ta ba mai raya ta kuma wanda suke da hannu da shuni ko dai ba su sani ba ko kuma ba su da irin wannan tunani na yada abin ya ci gaba ba don kuma saboda na baya ma su biyo su samu wannan garabasar mm, wannan shine dalilin sha'awata akan wake-wake mm. ka yi magana kan cewa akwai waƙoƙi nan suna nan a rubuce ga sunan masu tarin yawa mm. wato dama kai yadda kake waka kakan zauna ka rubuta ne ba wai kana zuwa ne ka yi da ka kamar yadda aka san wasu mawaka na gargajiya suna yi ba ba wacce ba ta faruwa saboda haka duk wacce na so zan iya yi ko dai da ka ko a rubuce kuma idan muka je taro musamman ko irin na siyasa wani lokaci ko kuma taro haka wanda bai shafi siyasa ba inda ana taron kaga ban san abin da ake taro akai ba kuma ban san komai akai ba amma dai in aka ce ina garba gashuwa in Allah da ko minti biyar ce sai na yi abin da na yi in ina son ta zama waka ginanniya a jiyayya to sai kuma zan ɗauki takarda da alƙalami sai in rubuta to na tabbata wannan ta zama haka in ku ban yi sauri na haka ba to ta ɓata kenan saboda haka in ka ce da ita ma ba ta dawo ba yanzu misali kamar gashi muna hira da kai ga mu gidan rediyon Amerika amma gurin yaɗa shirye-shirye. Ga mu gidan rediyon Amerika amma gurin yaɗa shirye-shirye. Ga mu gidan rediyon Amerika amma gurin yaɗa shirye-shirye. Ga mu gidan rediyon Amerika amma gurin yaɗa shirye-shirye. Yau garba na kun cikin Amerika gani gidan rediyon Amerika amma fagun yaɗa shirye-shirye. Ga mu gidan gani Amurka amma gurin shirye-shirye. Gani da kujerar aikin Ibrahimu alfa masoyi wannan da ke yada shirye-shirye. To. Gidan rediyon Amurka amma gurin yada shirye-shirye. Ko gani fa gab da kujerar aikin ibrahim alfa masoyi wannan da ake yada shirye-shirye. Ya mun yi yare Amurka amma wurin yada shirye-shirye. Kalmar Hausa tana da dama su suka ce watsa shirye-shirye ni kauna ce yada shirye-shirye. Ya mun yi yare Amurka amma wurin yada shirye-shirye. Fai kaji. kaga ai an yi ta gashi haka ne wato idan za ku yi waka haka kawai take zuwa muku takan zo inda ka za ka yi sai kuma Allah taimake ka kaga kaga ai yanzu dai kaga a gaban ka na zo na yi ta kuma ka ji ta mm. yawwa kuma duk waka da ya kaga ba wata takarda na zaro eh, yawa daga ni sai kai yanzu ka eh, ce <laughs> haka ne yanzu ka ce mu a cikin ko ne nan ko mahmud wani mm. wannan ina jin sai mutum shekara nan bai ma sai abin da zai ce ba eh kowa da aikinsa saboda haka a cikin irin wannan aikin da nake ni dai Allah yana taimako na ko akan menene hmm. aka zo ba dai zan ce maka eh, ina alfahari ko zan yi da yawa ba amma dai ko ba yawa ko ba daɗi zan taɓa kaɗan barin baka wani labari wata ran an kira mu nan gidan rediyon rahama na nan kano hmm. aka yi hira da ni sai irin wannan tutsiyan aka ce za ka iya gidan rediyon nan waka na ce eh zan yi wallahi ban san zan yi ba ban san za a yi ba nan da nan nazarin wakan nan ta yiwu hmm. daga ƙarshe na fito daga gidan rediyon ban ba bar harabar gidan rediyon ba fa na je na yi bawali na kama ruwa wallahi sai na manta wace waka na yi har na manta ta kuma da za a ce in komo na yi ta sai dai na yi wata daban kuma wallahi ita dai wannan na manta ta to saboda haka abin daga Allah ne kawai in dai aka ce ka yi waka akan kaza to shikenan ita zan yi wa ka yi magana cewa idan ko ka tara waɗannan waƙoƙi wani lokaci ko kan nemi waɗanda za su taimaka domin a tabbatar da cewa an bar wannan abu a rubuce saboda na baya ɗazu da muka fara magana kayan maganar najeriya ba mu yi maganar mutane da kake musu waƙoƙi ba amma akwai wata waƙar ka guda wadda tana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi suna sosai mm. wato waƙar da ka yi ma tsohon shugaban najeriya Mm, janar ibrahim badamasi baban gida mm. kamar irin wannan waka da kamar sa mm. irin wannan waka ce da kake faɗi wadda take zuwa maka haka kwatsam ko waka ce da ka zauna ka tsara ta kafin ka je ka rera masa wani wakar an tsara ta ai daga jin ta kasan a tsare take amma dai ai yanzu nake gaya maka cewar in na so yin waka take zan yi ta ta faɗo an yi ta amma in ina son ta zauna ta zama a bar tarihi ta zama abin ɗauka to sai kuma na zauna na rubuce ta in ban rubuta ta ba to ta bata kenan daga wannan lokacin da na yi abin saboda haka duk waƙar yanzu wannan waka rediyon da na yi ta america nan mm. idan ina son ta zama ginaniya mm. to kana biran nan sai in dauki takarda kuma komai ma sai shigo mm. komai sai ka ji da na'urar ku da menene da menene sai ka ji garau ta shigo ah. amma idan ban yi ba to jibi da zaka dawo ka tambayan waka ta bata sai dai na sake maka wani launin kuma daban to yanzu ina tarihin ita wannan waka ta Ibrahim Babangida yawa ita kuma ka san duk shugaba duk duniya bari mu ta babban mahaukaci duk duniya inda za a yi bakon shugaba to wannan ƙasar takan gayyaci hukumar tarihi da al'adu ko kuma abin da ya shafi wato abubuwa dai wanda za a ɗebe kewa akan kira su gidajen rediyo ko kuma kafafen yada labarai kowa ya zo ya gwada basirarsa domin a tari shugaba lafiya ya koma lafiya kuma a ɗebe masa kewa a inda za a yi majalisin zama ko wani abu dai to wannan shine aka ce baban gida zai zo kano zai kawo ziyara ta dashen itatuwa to kenan sai aka nemi makaɗa da mawaƙa irinmu da sauransu da na kaɗe-kaɗe da masu rubutacciya da sauransu a zo a yi waƙoƙi kowa ya zo da basirarsa a lokacin hadda marigayi su dr alhaji mashata duk muna nan gidan rediyon kano din nan ya ɗauki mawaƙa sun fi sittin duk a zaune a guri ɗaya in ka zo ka gamu gamu nan a zaune daga wannan ya shiga in ya gama sai ya fito sai wannan ya shiga daga wannan aikin su kenan saboda za a tarishi shugaban kasa saboda haka ina daga ciki sai aka to kafin ya zo kwana biyu ya rage da saboda ana sanarwa in za a yi ana sanarwa sai na to bari kirkiri wakar da zan yi wa shugaban in yazo to da Allah ya iko za ta dakaka da sauransu kaga duk waƙoƙin da aka yi to ita dai wannan wakar Allah ya fito da ita ta ta haska ko ina eh kuma shi kansa baban gidan ya ji daɗin ta har ma dai min kyaututtuka kwarai da gaske mm. Mm. ko za ka dan tabo mana wannan irin waka ta IBB mutum ba a imai eh ya kaji da irin halin mu ba ban Najeriya Kai rabu da faɗin mutum mutum ba a imai baban gida shugaban ƙasa ta Najeriya. Kai rabu da faɗin mutum mutum ba a imai baban gida shugaban ƙasa ta Najeriya. Kai rabu da faɗin mutum mutum ba a imai baban gida shugaban ƙasa ta Najeriya. Bismillah rabbana gwani Allah sarki. Allah alhayyu wahidun Allah sarki. ya jalla ka taimaka ka samu mu tafarki abin duk da ya kakare ka sanya mu ji sauki ka taimaki jama'ar kasar mu birnin Najeriya kai rabu da faɗin mutum mutum ba a imai baban shugaban kasa ta Najeriya baban gida ka yi kokari dan ba wai ba dan ba ka burge dan adam dan ba duba baka kuma yin abin da Allah bai yi ba idan kuma rahamanu ya yi kanai ko ba duba ya kaji da irin halin mu baban Najeriya kai rabu da faɗin mutum mutum ba a imai. baban gida shugaban ƙasa ta Najeriya. Ai da sanda ɗaya sai ka bi da nan shanu mutane biyu kuma ka kasa daidaitar hannu idan ka ɗaga hannuwa suna a aja hannu idan ka aja hannuwan suna ɗaɗɗaga hannu ya kaji da irin halin mu ba ban Najeriya. Kai labu da faɗin mutum mutum ba a imai. Baban gida shugaban kasa ta Najeriya. Jigato ya ƙare da mai da nama ga manda. sai ku yi sauri ka zo ki zo kar ku yi sanda ka zo ka ci na ci duk mu wanke hannu mi gaɗa gama daga yau babu zulumi in ji baban gida wa za ya taɓa ka shugaban 'yan najeriya kai rabu da faɗin mutum mutum ba a shugaban ƙasa ta To kaji wani ɗaya kenan. Waga ƙasa mai kyau da abinci duk inda kan noma kaga kaci. kaka mutum zai tashi ta balici banda rashin kishi daga zuci kai tafi ni zan gyara kasa ta. masu sauraro a nan zamu da sa aya idan Allah Ubangiji ya kai mu makon gobe wato shirinmu na farko a cikin azumin watan Ramadan za mu sake shigowa tare da ɗan shi Alhaji Garba Gashuwa wato Musa Garba Gashuwa wanda aka fi sani da suna MGG Sahawa. a kasance tare da mu. Sannu da himma uban ƙasa ba bange da mai san gyara ƙasa ta. Allah kai ne rabin ganiyu mai sama Allah ya Allah hayu. Dan darajar manzon ka na biyu don sahaban na. To sauro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. To shugaban Amurka Barack Obama ya ce kasa amincewa da Majalisar Wakilan Amurka ta yi da ƙudurin tallafawa ma'aikata a Amurka waɗanda yarjejeniyar cinikayyar duniya ta shafa kai tsaye zai shafi ma'aikata wajen dubu ɗari da iyalansu. Hukumomi a jihar New York ta Amurka sun tuhumi wata ma'aikaciyar gidan yari da taimakawa wasu da aka samu da laifin kisa suka gudu. an zargi joyce mitchell 'yar shekaru 51 da haihuwa da yin abota da richard Matt ɗan shekaru 48 da haihuwa da kuma david sweet ɗan shekaru 34 da haihuwa waɗanda ke gidan yarin clinton da ke dan mora a jihar ta new york da kuma kawo musu abubuwan da aka haramta rundunar 'yan sandan jihar ta ce ana tuhumar matar da shigar da abin da aka haramta cikin fursuna laifi mai tafa da hukuncin ɗaurin shekaru bakwai da kuma taimaka ma masu laifi waɗanda kuma ke tafa da hukuncin ɗaurin shekaru wato shekara guda hukumomi a amurka na tuhumar wasu mutane biyu da yunkurin taimaka ma kungiyar nan mai da'awar kafa daular islama isis da kashe amurkawa ciki har da shirin kai hari kan wasu jami'an 'yan sanda a boston To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in Allah yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri, Julie Lethas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.